Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya koma kiri. Wakilan majalisa a nan Amurka da tsofaffin manyan jami'an gwamnatin tarayya a jiya Asabar sun yi ta sharhi a kan mummunan tasirin koren mataimakin shugaban hukumar bincike na manyan laifuka ta FBI Andrew McCabe da Attorney General Jeff Sessions ya sanar da yammacin ranar Juma'a. tsohon attorney general a nan amurka eric holder wanda ya aiki karkashin gwamnatin shugaba barack obama ya rubuta a shafinsa na twitter yana cewar koren makep babban hadari ne ya yi sharhi ne akan koren makep ta huskoki biyu akan dalilin da yasa aka kore shi da kuma lokacin da aka kore shin inda yake cewa lokacin da aka kore shi bai dace ba kuma hakan zai ba da daman yin katsalanda a cikin aikin ma'aikatan shari'a ta ƙasa kuma bai kamata shugaban ƙasa ya shiga cikin wannan batu ba. shi ma tsohon daraktan hukumar leƙen asiri ta cia john brennan da shi kuma ya aiki ƙarƙashin gwamnatin obama wadda ya daɗe yana sukar lamirin gwamnatin trump ya aiki da sako kai tsaye ne ga shugaban ƙasa a shafinsa na twitter yana mai cewa lokaci ko kuma a lokacin da rashin imaninka da son kuɗinka da kuma siyasarka ta rashawa zai bayyana a fili to ko shakka babu za ka tsinci kanka inda bai dace ba a tarihi wani tsohon jami'in hukumar fbi da ya aiki tare da mccabe kafin ya yi ritaya shekaru biyu da suka wuce frank montayo jr ya faɗa wa kafar yada labaran kuɗi ta yanar gizo wato business insider cewa wannan kisar kai ne a siyasance aka yi wa mutumin kirki kuma ma'aikacin gwamnati na kwarai shi ko wakilin jihar virginia a majalisar ƙasa bob goodlatte ya fitar da wata sadarwa a jiya asabar wadda ke cewa wannan matakin ya zadda daraja da kuma kimar hukumar fbi Prime Minister Birtaniya Theresa May ta faɗa a ji Asabar cewa ƙasarta za ta san mataki da za ta ɗauka nan gaba a kan sanarwar da Rasha ta bayar na da safiyar jiyan cewa za ta kori jami'an diplomasiyarta 23. Birtaniya ba za ta yarda da duk wata barazana ga rayuwar 'yan ƙasarta daga gwamnatin rasha ba may ta ce birtaniya ta samu tabbacin goyon baya daga ƙawayenta da kuma abokai may ta bayyana hakan ne a lokacin da take jawabi a gaban 'yan jam'iyyata ta conservative a birnin london martani na rasha na zuwa ne bayan shawarar da birtaniya ta ɗauka a wannan mako na kore jami'an diplomasiyyar rasha a kan batun harin guba da aka kai wa wani jami'in leƙen asiri sergei skripal da yarsa yuliya da aka same su a wani wuri shakatawa ba su cikin su a garin salbury da ke birtaniya kuma har yau dai suna cikin mawuyacin hali rasha ta ce matakin nata na jiya asabar martani ne na takalar fada da birtaniya ta yi da kuma zargi mara tushe akan abin da ya faru a garin na salbury ana shan waɗannan labaran ne daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana sa ran tattaunawar kwanaki uku tsakanin ministocin koriya ta arewa da na ƙasar sweden zai kai ga shirya ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a shekaran jiya juma'a ne jakadar sweden na majalisar ɗinkin duniya olaf skog ya ce ƙasarsa na ƙoƙarin ga an kawo ƙarshen tada jijiyoyin wuyar da ake samu a yankin ruwan koriya ta hanyar samar da sasantawa sweden tana cikin manyan ƙasashen yammacin duniya da suke da ofishin jakadanci a pyongyang kada kuma ita ce take kula da 'yan asalin ƙasashe kamar amurka da kanada da australia a wannan guri da yake ganawa da manema labarai skog ya ce matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin ruwan koriya tana cikin muhimman batutuwa da kasashen duniya suka saka a gaba kuma idan har sweden tana da rawar da za ta taka domin ganin an yi sulhu to hakan take bukata a ranar juma'a ministan harkokin wajen koriya ta arewa rin yong da firaministan sweden stephen lofan su ne suka haɗu na wani karamin lokaci amma kuma babu bayanai da suka fito akan batutuwa da suka tattauna a kai skog dai ya ce bukatarsu shine a samu zaman lafiya a yankin koriya wani rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa dubban 'yan gudun hijira daga yankin jamhuriyar tsakiyar afirka wadda suka yi ƙaura zuwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci yayi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku kaɗan daga cikin abin da ya wakana a zaben ƙasar Saliyo. To ganin cewa ba a fidda wanda ya ci zaɓe na shugaban ƙasa ba, domin ko an gaza samun ɗan takarar da ya samu kuru'u kashi hamsin da biyar daga cikin kuru'un da aka jefa gaba ɗaya wanda ke tilas ne sai ɗan takara ya samu wannan adadin ne za a ce ya lashe zaɓe. Don haka za a sake gudanar da zagayen zaɓe na biyu kuma za a yi wannan fafatarwa ce tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar all people's congress apc samura kamara da tsohon janar din soja mai ritaya na jam'iyyar adawa brigadier julius ma'ada biyo dan jam'iyyar sierra leone party wato spll abokin aiki na, na sashen turanci james botti ya samu daman tattaunawa da mai magana da yawan hukumar zaben kasar wato albert masqueo kuma james din ya fara tambayarsa ne ranar da za a gudanar da wannan zaɓe zagaye na biyu According to the Chief Electoral Commissioner, the runoff is going to take place two weeks from the day of announcement. That is Tuesday. Kamar yadda shugaban hukumar zaɓe ya ce za a sake gudanar da zaɓen ne sati biyu bayan an bayyana sakamakon zaɓen. Wato idan ka lissafa za a yi zaɓen a ranar Talata 27 ga wannan watan da muke ciki. Sai da James ya ce masa wannan sake zaɓen bai zo musu da bazata ba sun shirya masa nan ma ga abin da yake cewa. Yes, according to the laws of Sierra Leone, runoff is always part of the provisions legally. In the event it happens, and in this case that happens, we're just implementing the preparations that we have put Kwarai da gaske, wannan yana cikin dokar zaɓe na ƙasar Saliyo. Zaɓe zagaye na biyu na cikin tsarin muddin aka gudanar da zaɓen da aka gaza samun wanda ya lashe zaɓen kaf ɗaya. Saboda haka, kamar yadda ta faru yanzu, abin da za mu yi kawai shine ne mu aiwatar da tsarin da muka shirya a inda aka samu abin da aka samu yanzu don haka cikin sati biyu za mu kammala komai da komai domin gudanar da zaben amma da james ya ce masa ko yake kallon zaben gaba ɗayansa shine sai albert ya ce da shi finally, it has been very good, very good in the sense that uh, we were able to meet our benchmarks, the targets that we set for ourselves, and more importantly, the elections. If we can take it from the reports that have come in from various stakeholders, including elections observers, generally it is a clean bill of health for the fact that we are yet to get any gaskiya gaba daya ina iya cewa aikin zaben ya tafi yadda ya kamata domin ko mun iya samun damar cimma kudurin da aka tsara ba tare da wani matsala regarding. domin idan aka yi la'akari da bayanai da sakamakon da muka yi um, ta samu game da zaben domin kawo yanzu ba mu samu wani ko wasu da suka soki wannan zaben ba hata jam'iyyun da suka tsaya takara kowannensu ya yaba da yadda aka gudanar da wannan aikin kai ko da batun matsalar cewa an jefa ƙuri'u fiye da kima a wasu sassa ai sai hukumar zaɓe ta bullo da hanyar da ta haɗa da dukkan jam'iyyu da wakilansu aka zauna aka sake duba mutum kuma aka yi gyaran da ya dace kuma kowace jam'iyya ta yaba wannan yasa ko da aka fitar da sakamakon jam'iyyun ba su wani ta da jijiyan wuya ba don haka muna da ƙwarin gwiwa na abin da muka yi yanzu abin da kawai muke jira shine lokaci domin mu gudanar da zagaye na biyu da wannan zaben. Hawa kuma Jens ya tado masa batun neman a sake kidaya kur'un wanda babban jami'ar adawa ta SLPP ta nema a yi. Shin an yi hakan kuma idan an yi menene sakamakon wannan sake kidayen kuri'ar? Well, uh, not only the SLPP, all other political parties, including the ruling party and about five political parties, actually uh, wrote to the commission regarding the issue of recount. And the recount was done in the open, wherein all political parties, their agents, observers, including international observers, were present. And after the recount, the results that were generated were appreciated by all political parties and stakeholders, including the SLPP, because we ensured. Wannan batu ba jami'ar SLPP kawai ta yi korafi ba, har ma da jam'iyya mai mulki da ma wasu jam'iyyu biyar. Wannan ya sa muka sake kidaya a bainar jama'a, kowa ya gani. daukacin jami'in da ke cikin takarar nan sun kawo wakilansu wurin sake kidayawa waɗannan ƙuri'un da ake magana a kai kuma ba jami'in siyasa ba har da ma masu sa ido a kan wannan zaɓe na ƙasa da ƙasa da suka zo sun sa ido lokacin da aka sake kidaya waɗannan ƙuri'un bayan da aka kammala kidaya ƙuri'un kowa ya yaba da wannan aikin domin sakamakon ya zo daidai da abin da ake tsammani. To daga kasar Saliyo sai kuma jihar Edo a tarayyar Najeriya inda aka yi zaben ƙananan hukumomi kuma zaben ya bar baya da kura domin ko babban jami'ar adawa ta PDP wadda bata shiga zaɓe ba ta gaza ya kotu akan batutuwa dama game da wannan zaɓe to sai dai a tattaunawar wadda muka yi da alhaji sani muhammed jigo a jami'ar ta pdp a jihar edo na ce masa ta yaya su da ba su shiga zaɓe ba kuma suke zuwa kotu domin gabatar da korafi amma ga hanzarin da ya kawo abin da ya sa na farko kafin a yi zaɓe ana ba da notice na kwana casa'in wata uku to su ba su haka ba sai suka ba da notice kawai na kwana arba'in da biyar kuka musu bayanin cewa me yasa suka haka suka ce wai majalisar jiha tana da 'yanci da canza abu daidai da suke su kuma zamanci magana ta biyu su jami'an da suka kafa aka sa su a cikin inec in exec na edo state inec kenan hmm. muna zargin cewa yawancin su memba ne na jam'iyya mai mulki na apc to saboda haka isa muka ya kotu yanzu zancen da muke ma karan mu tana kotu cewa ba mu yadda da a yi zaɓe ba tun da an saɓewa an saɓawa ka'idar zaɓe to insha Allah an yi shiga biyu to muna sa rai dai duk da dai an sun yi naɗi muna sa rai dai kotu za ta ba da sun yi naɗi ba zaɓe ba kai wannan zaɓe ai ba zaɓe bane ba jama'a fa ba zaɓe ba jama'a amma ya kace ya kace naɗi ko da ba mu shiga cikin zaɓen ba eh eh abin da yasa ce naɗi ne in ka duba abin ya za a ce jam'iyya ɗaya ga baki ɗaya ta kwashe komai da komai ko a cikin gidanku ne in ku kai ko mutum goma ai ba kowa bane yake san kai dai rabu da kidan kuna wa dai uba daya? Kuma kuma shiga zaɓen ba kamar a ce an sha da ku kenan. abin da ya sa shi zaɓe da kake ganin shi yana da ka'idoji tunda sun riga sun saba wa ka'ida mu mun shigar da gara kotu to muna jira ne kotu ta bada hukunci amma zaɓe duk mutanen da suke gari a san ga zaɓe ba jama'a inda ka san dai kusan abin da aka yi a Kano shi aka maimaita a Edo State kana ji akwai wani tasiri da wannan zai yi ganin cewa gaba ɗaya ma ba ku shiga zaɓen balle har ku ce ku yi wani korafi a kai to malam barin baka wani karamin misali ina jin a zaben gwamnan da aka yi na shekarar da ya wuce za ka ga yawan mutanen da suka fito statistics na yawan mutanen da suka fito amma a wannan ka duba statistics da mutane suka fito za a gane cewa mutane da yawa sun riga sun dawo daga rakiyar zaben ƙananan hukumomi a najeriya in dai ana so talaka ya yanka zaben ƙananan hukumomi a najeriya kuma ya dage to dole ne a mai da zaben ƙananan hukumomi inec ta tarayya tunda inec ta tarayya ko mutum ya ki ko ya ko ya so tana kwatanta adalci saboda za ka duba ta jam'iyyar ta ci wani guri wata jam'iyyar ta ci wani guri amma zaben local government duk gwamnan da yake mulki shi yake kokari ya danna komai da komai doka haka shi kansila da chairman su ne mafi kusa da talaka in aka ce kwa. ba za a bari su zaɓi wanda suke so ba to kaga an shiga bala'i amma amma baka jin cewa idan mutane suka ji kana wannan korafin za su ɗauka na wanda irin na wanda ya faɗi zaɓe ne to ai sun sani sun sani zaben da ya wuce duk da dai sun yi abin da suka yi sun sani kuma insha Allahu 2019 just around the corner dan Najeriya dai in ma ya ji daɗi dai ya sani in ma ya sha wahala dai ya sani duka mu dai a jihar muke to haka kuma na tuntubi Alhaji Shitu Usman Tsibiri na jami'ar APC mai mulki a jihar kuma na fara sa ne an ce na ɗi kuka yi ba zaɓe ba shi ma ga abin da yake cewa. To, Adila dan ka sai ta jam'iyyar PDP jam'iyya ce wadda take ta riga ta kare a najeriya ba ma a state kawai ba so kai wanda baka shiga zaɓe ba ne na korafi zaɓe idan yadda muka yi zaɓe a state haka ake zaɓe a najeriya babu wani korafin da za a yi saboda zaɓe an shirya a siyi tsawon lokaci kana a yi shi lokaci ya yi an ba 'yan takara dama kowa ya zo ya sefam ya yi kamfen mun yi kamfen mun shiga ƙauyuka da ko'ina mun nemi ra'ayin jama'a su jiwa mana ƙuri'a ranar jihar ƙuri'a ta zo jama'a sun fito an kawo kayan zaɓe mun fito an yi accreditation ɗin jama'a an yi zaɓe an yi zaɓe lahiya kuma an ƙirga lafiya an ba da sakamakon zaɓe mun ci zaɓe to kaga wannan korafi ne wanda yake ma bai da tushe balle ma muhari amma alaishitu an yi gama lahiya kuma jama'a suna murna alaishitu an ce mutane ba su fito da zaɓen ba na harko kenan sannan na biyu kuma eh, hukumar zaɓe an zargin cewa jami'anta 'yan jam'iyyar ku ce me za ka ce game da wannan eto eh, na farko dai jama'a sun fito zaɓe kwarai domin a polling unit ɗin da ne zaɓe unit 21 a ward 4 a duwawa mun accreditation ɗin mutum 880 sannan mutane wajen 500 da wani abu sun jewa ma kansilo ɗinmu ɗari bakwai da wani abu sun jiha mu chairman ɗinmu. A kowace mazaɓa mutane nawa ne? Eh, a ruwan zaɓe. A yanayin poli ne ɗin da ni zaɓe. Mm. Mazaɓan mu ta addu'a warfo. Mun accredited ɗin jama'a mutum ɗari takwas da tamanin. So an jefa ƙuri'a chairman mu ya samu ƙuri'a da dama da kansilolin mu. So kaga muna da adadin mutum kamar dubu ɗaya ne da wani ba a polin din su kaga mutum ɗari takwas don abu A fito jama'a sun fito su ba wani korin cewa jama'a ba sai to ba wanda dai bai shiga zaɓe ba shi bai fito ba kuma su na mai tabbatar maka hajji ladas mutanen pdp masu jiwa gwada sun bikin ciki da rashin shiga takarar jam'iyyar pdp domin su suna ganin cewa akwai wuraren da ya kamata da inda sun shiga zaɓe da za su ci zaɓe amma sai zama to su bata shiga zaɓe ba saboda jami'an da suka gudanar da zaɓen yan jam'iyyar APC ne a ba gaskiya ba ne ba wani jami'a ba wani dan jam'iyyar PDP da aka naɗa a matsayin INEC INEC ce mai zaman kanta wadda ita gwamnati ita ke da alhakin da ita ta naɗa wannan eh, ita ta wannan take da kula da wannan ainihin eh, INEC na jiha to INEC ta jiha ita ce ta yi zaɓe ba wani dan jam'iyya ba kana jin yanzu yadda suka kai maganar nan kotu kana jin maganan ba za ta yi tasiri har a rusa wannan zaɓe ba tunda sun kawo batutuwa da dama a kai? Ina kotu ai kotu ta san cewa zaɓen da an kai Idris zaɓen zaben gaskiya ne wanda to wanda kace zaɓe ba ma yana magana ta zaɓen kotu. Kai baka shiga zaɓe ba ai takara ba kai takara ba to da wa za kai wa kotu. To ma saware da wannan muka kawo ƙarshen shirin baki ɗayansa a madadin abokin aiki na sashen turanci James Botti da Salu Garba da Alhaji Sani muhammed sai Alhaji Shitu Usman da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. a baya ma dai kafin soma amfani da kafofin sadarwa na intanet sana'a sai da jarida sana'a ce ma da ke da kima da aka yi rububin shiga sakamakon ta gomashin da sana'a ke da shi to sai dai kuma fada alamun ba haka lamarin yake ba a yanzu inda masu sana'a sai da jaridar ma ke koka game da rashin kasuwa musamman ma a wannan lokaci malam ali muhammad wanda tijo ne ma da ya sha fiye da shekaru talatin da uku yana sana'a sai da jarida a najeriya ya ce yanzu kam sun zama yan kallo sakamakon bulowar hanyar buga labarai ko kuma jarida ta kafar sadarwa wato intanet. na sana'a tun 1976 a lokacin da na so sai da tana tantan kwabo har Allah ya kawo ta ga wannan matsayin yanzu kwarai da gaske lokacin gaskiya ta fi kwabo new nigeria akwai punch eh, da nigerian standard ta jos ta ga gawa eh, observer duk ta bana wayannan kamfanonin suka bullo eh. har Allah ya kawo su yanzu to ciniki kuma jaridan da ake kawo mana dubu ɗaya da yanzu an dawo ana kawo ishirin ko goma saboda rashin ciniki ko me kake tunani ya kawo rashin ciniki maganar yanar gizon nan da ake na zamani shine ya hana mu cinikin jarida jarida sai duttaɓe suke saye yanzu yara matasa ba sa sayan jarida sai sa abin kullum yake baya zaka samu mutum dan shekara arba'in ya zo sai jarida ba sai dan yana neman aiki ne aka ce an fidda wani abu nan kafin na ce zai saya amma ba ma da taɓe suke saye wanda muka san suna saya da su suke saya yanzu kamar malam ali shi ma wani tsohon mai sai da jarida a lafa da jihar adama malam adamu idris ya ce yanzu kama babu batun yan firiri da tunda yawancin jama'a na samun labarai a wayar salula su da yan firiridas su ne irin waɗannan da kan je su ba da wani abu domin su karanta jarida a wajen masu sai da jarida to ko an yaya lamarin yake a yanzu ga ta baki malam adamu idris din eto eh sana'a yanzu sai godiya muke alhamdulillah ah, lamarin yadda yake tafiya da duk komai ya canja ba kaman ba kamar da ba saboda tsarin wannan wayan da aka kawo shine ya canja mana lamari da mutum mai sayan jarida yanzu yana ganin a waya baya sayan jarida da kukan sai da jaridu kamar nawa a rana yanzu da in jarida an baka kamar ɗari uku a rana baya isan ka amma yanzu sai a baka jarida ashirin talatin shi ma ka je ka dawo da shi ba zai sayu ba saboda wannan matsalan da aka kawo na waya kafin mutum ya ce ya zo ya sayi jarida ya same shi a waya an tura mishi a waya to shine abin da ya kace mana kasuwa kenan masana haka jarida da yada labarai na mako danganta lamarin ne da kuma ba ga haka karance-karance da ake da shi a yanzu ba ga batu rashin kuɗi a hannun jama'a kana kuma ga wayar salula da ma yanar gizo da zamani ya zo da su malam usman garba sun turaki wani tsohon mai karanta jarida ne a najeriya ya ko bayyana takaicinsa da cewa da na fara karanta jarida tun ina primary school misali a alif ɗari tara ina makaranta ina bani kuɗin break iyayena suka wani kudin break na kan zo ba na sayan abinci in ajiye saboda me sai jarida a lokacin very few ne ina ina iya tuna lokacin jaridun da suke kasar nan akwai nu Najeriya akwai kuma ta Hausa wanda ake buga ana kira gaskiya ta fi kobo sannan kuma akwai wata jarida na jiha na jiha ne a jihar Plateau lokacin ana ce mata Benue Plateau wanda ake kira Nigerian Standard lokacin da su na jirgin kaman wani kalubale ke gani ya kawo ga harkar karanta jarida da masu da jarida yanzu. Kwarai da gaske magana sabon yanayi da aka zo na zamani na intanet wato social media kusan ya dakile a harkan jaridan kwata-kwata a ƙasar kwaro kuma yanzu reading culture na yaran mu na yanzu ba kamar na da na da bane kaga dai na baka misali da ni kaina ina primary school a ce maka mutum da yake primary school Na mutuma wanda a takaice to a takaice yaro wanda ya gama firamare ya gama secondary school har ya je jami'a wato university amma bai ba ruwan sana harkar karta jarida kuma menene yasa shi yana gani kawai yanzu ya dauko wayarsa zai iya shiga yanar gizo ya ga duk abin da yake so na ƙarya da na gaskiya duka zai gani a wajen to kaga shi sa darajan jarida kusan sana'anta ana da ana yi ba wa yi ba amma ba kamar da ba saboda yanzu da wuya ka samu ya ɗauki kudin sa sai mata in ba dai wanda ya kai kamar shekara hamsin ba da yake tara jikinsa ya je sai jirda yanzu dan zamanin yanzu ba ruwan da harkar jirda malam ibrahim to wai koya su ma yan jarida ke kallon wannan kalubale a yanzu malam yakubu musa uba shine shugaban kungiyar wakilan kafofin yaran labarai ta correspondent chapel hajar adamawa ya ko ne da suke kallon wannan kalubale a yanzu gaskiya ya yi wa masu sai da wato vendors kenan masu sai da jaridu illa don duk lokacin da na je wajen su kukan da nake ji daga wajen su kenan sai dai su ta tuna tuna baya cewa wanda ya tuna a bara bai ji daɗin bana ma su ta cewa ah, waro eh, bayanan annabuwar haka eh, jaridu an sai na kaza da shi ne gida da shi ne amma yanzu sai ga mutum fifa ɗaya ga mutum bai fiya a bashi kwaya biyar ba ga har yamma ka zo ka same shi bai biyu ko uku ya siyar ba mm, ko me yasa to yawanci akan samun ana ana samun labaran a shi wannan eh, social media sannan hatta ita jaridun da ake sayarwa din su ma suna da website so kawai mutum zai je wajen ne ya bude ta gani sai dai ko akwai wani abu muhimmin da kake so kana so ka ajiye don record shine zai ka je ka ka sai shi ainihin jaridan don dai kara bar su a baya labarai da dumi sa za a ga yau yau kayi labari cikin minti talatin ta fita za ta fita a social media eh, wato a nan website naku sannan kuma za a sake bugawa abin nan. idan ba zai shafi su 'yan jaridan ba to amma wani kamar wani kalubale ka iya kawo su 'yan jaridu. shafan 'yan jaridan da zai kawo shine wajen da yake wasu ma na amfani da ita tun kafin kai ka tantance maka labarin a matsayinka na ɗan jarida. su wanda ba sai yan jarida ba su har riga sun bubbuga abin kaga to anan suna suna fosin maka challenges sosai in ba haka ba ba ba ba wani challenge za a ce suna to me ya kamata su wani damara ya kamata yan jarida su dauka musamman a ganin kan cewa yanzu ba a san jaridun sannan kuma ta wajen aikin su dole ne kamar da kace ko kalubale wani damara ya kamata su daura na marayu shine ne su ma kawai eh, kafin yada labaran kamar da suke yanzu su ma suna cikin wannan su ma suna kan website mm. shine su tabbatar yan jaridun suna da kayan aiki na zamani wanda kai ma za ka je wajen abin da ya faru kafin bara gurbi su kara gishiri da manda abin su yi abin da ba shi ba kai za ka fitar da sahihi ko da mutum ya gani can zai ce dole barin jin tantance a wajen sahihin abin nan sahihin jarida da ke kan website. Malam Yakubu Musa Uba kenan da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yada labarai ta Correspondent Chapel a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse aiki wai araba suke sun manta sun siya Allah. da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.